Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Nana Khadija Ibrahim ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Masu iya magana na cewa mai son abinka ya fi ka dabara. Kusan kullum masu damfara ƙara fito da sabbin hanyoyin cutar mutane suke yi. A 'yan kwanakin nan, labaran masu tura a takardar shaidar tura kuɗi ta intanet ɗin bogi ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankalin jama'a wato fake receipt. Bayan fake receipt akwai kuma fake alert, da shi ma yanzu mutum na iya ganin saƙo an tura masa kuɗi, amma in ya duba asusun ajiyarsa ba zai ga kuɗin sun shigo ba. A taƙaice, shi ma dai na bogi ne. Yaya mutum zai gane an tura masa fake alert ko fake receipt? Biyo shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. Da farko dai ga muryoyin waɗansu 'yan Najeriya da bayanin yadda aka taɓa tura musu fake alert har ma da receipt. Eh, an sha mani a fake bank alert, amma da yake gaskiya bana bana ba da kuɗi. Wadda na fara wannan sana'ar da farko, an sha mani amma ina ganewa. Na farko dai, in kana da application za ka duba akwai waɗanda ba su shigo ba na biyu idan baka da application sai ka duba alert misali in ya shigo wayanka sai ka duba balance idan balance bai karu ba kar ka bada wasu suna haɗa receipt ta waya receipt na ussd code da kuma na application duka za su hada su screenshotting su nuna maka shawaran da nake badawa shine idan mutum ya nuna maka alat a wayarsa kada ka ba shi kuɗi musamman idan baka san shi ba ko da menene zai kar ka ba shi kuɗin ko kuma kada ka ba shi kayanka ya danganta ga inda aka yi transfer kaya aka zo saye ko kuɗi aka zo cirewa kada ka ba da harshe kaga kuɗi a naka ɓangaren wayarka ta application ko kuma ta message ɗinka idan kuɗi ya ƙaru. gaskiya sau biyu ana scamming namu ana tura mana fake alert lokacin muna sabon buɗewa ba mu jima ba ba mu san dawar garin ba a lokacin na farko muna zaune sai muka ga adai sau ya faka wata mata ta fito dattijuwa ta shiga ta mutunci ta yi sallama ta shigo maka amsa eh, ta zazzaga eh, ta zazzaba abin da take so ba abu ɗaya muke sayarwa muna sai da yogurt muna sai da takalma muna sai da turaruka ko ina ta zaɓa abin da take so bill ɗin ta tashi kusan 25,000 25,000 so sai muka tambaye ta muka ce ta yaya take so ta biya cash ne ko ko card ita ce card ne amma kuma ta manta shi so za ta transfer muka ce to shikenan muka bata account details din sai ta ce za ta tura mana 26,500 kudin mu 25,000 za ta tura mana 26,500 za ta sallami sai mu bata canjin za ta sallami ɗan adeji sau muka ce to shi kenan sai ta sura mana 26,500 a faɗanta kenan sai ta ce ya shiga so muka jira muka jira muka Allah kuɗi reflecting kuɗi bai reflecting ba shiru shiru shiru shiru minti goma minti ashirin ta samu a gaba sai labari take mana ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza kasan babbe yana magana everyone listens so haka muka yi muna dan yawa a shago muka kusan mu biyar a ciki da customers da staffs ɗin duka muka na tana ta labari tana ta labari so wanda talatin sai muka ce ah kai tunda dai abin nan bai zo maybe network glitch ne to bari mu karɓi number waya in ya so in ma ya shigo sai mu informin nata in bai shigo ba sai mu informin nata so at first da ta tashi da number sai ta ba mu number 10 digits so ina da ni dalin sai aka ce it's incorrect sai na duba sai na ce mata ai number da kika ba mu 10 digits ne sai ta ce okay sai ta ƙara maimaita sai ta bani original number ta bani wajen number din sai na dialing sai shigo a wayanta shikenan muka yi sallama muka ɗauki canjin 1500 ta muka bata aka riko mata kai aka raka ta har a daidaita sau ta shiga ta ɗau hanya ta tafi shiru shiru kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kai tana tafiya amma nan bai daina shiga har yau nan bata baya shiga shikenan na biyun kuma wannan shi gaskiya customer mu ne ah, customer mu ne muna ganin shi ya zo yau ya zo gobe ya zo yau ya zo gobe ya zo yau ya zo gobe lokacin da ya zo scamming din namu ya zo shi da friends din shi suka zaɓi takalma kusan guda uku guda hudu ya takalma guda hudu suka zaɓa suka sha suka zauna nan suka sha fura aka dama mu suka sha suka gama komai da komai aka gama hira da su lafiya lau aka musu packaging kaya suka zo payment din kuɗi bai zo da katin shi ba shi ma transfer zai yi a lokacin ya fafafafafa idan na awar zai bulum muka ji alert na duba eh kuɗi ya shigo ah, ya tafi yana tafiya sai ji sun fita sai hankali na ya dau kan balance sai na ga balance na bai shiftin ba it's static har yanzu a tsaye yake bai canja ba wallahi kafin leko sun tafi hayye kuma bai ƙara zuwa wannan shi ne. muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da bayanin yadda aka taɓa tura musu fake receipt da kuma fake alert. Wani masani ko mai sharhi akan harkokin sadarwa ta intanet ya yi mana ƙarin haske kan yadda abin ke faruwa. Sunana Adam Ibrahim and Nini Rikim, lead engineer at Defend Hope Enterprise Limited, and also a CTO to South Africa. Both of them are cybersecurity firm. Da gaske ne ana iya tura mutum fake alert ko fake receipts? Ana me fake alert din ma ko mm. fast. Shi fake alert wani abu ne wanda a a shi aikin mu na cybersecurity muna kiran shi da spoofing attack ko kuma phishing attack. It can be either of the two. But ko kowanne a cikinsu yana da nashi kamar yadda yake tafiya majority waɗannan attacks ɗin guda biyu ana yin su ne at level na gaining trust between two entities ma'ana tsakanin haka da wanda yake kokarin tura wannan abu and waɗanda yanzu mostly suke yin shi fake alert ko irin wannan abu da yawan su ba ɗin ba ne. sun yi genin access ko sun sami kamar script ɗin ne daga gurin wani ko sun je wani guri da muke ce mishi dark web da ake siyar da irin waɗannan malicious malicious script ɗin sun je sun siyo shi sun yi installing suna yi don su cuci mutane ko sun siyi wani abu su musu tech alert sai a zo min cewa sun biya su kuɗin su while ideally shi wannan abin da suka yi kawai ya taho ni daga unknown sender amma zai kare legitimate name na wani company ko wani financial institution wanda zai sagan a matsayin su suka turo ma abu while a gaskiyance su ba masu san an yi wannan transaction din ba ba kuma su taɓa rijistan wannan abun akan database din su ba so wannan shine a uh, alert yana zuwa at different different stages ana yin sa at caller ID stage, ana at email stage, ana at uh, DNS stage that is common domain name Kina when you are talking with uh, company misali idan zaka idan zaka na companies zaka yi scamming companies ko wasu abu makamancin wannan so ana at one level din na DNS sannan ana yin one in one kaman misali ni da kai kinga ba wani kaman intermediary tsakanin phone number or wani makamancin wannan so it can be done in any of these four stages kuma kowanne ana iya ana iya yin sa successfully sabida abun yana acting ne a matsayin kamar way da za ka iya gaining trust ba tare da an san ideally abin da kake yi ba. Yaya mutum zai iya kauce ma irin wa'annan? Abu na farko da ake yi wajen kauce wa irin wa'annan abubuwan shi ne, kada mutum ya kasance ya zama kamar yana sakin information ɗinsa rampantly akan internet. Akan internet. Sabida duka wa'annan abubuwan da ake yi ake samu akan harkan hakas yana faruwa ne bayan an yi leaking information ko kayi leaking information ba tare da ka san kayi leaking din su ba sannan akwai wasu certain information wasu categories of information da ba a buƙatar su dinga yawo a internet naka ne kai kai kadai an ko da yaushe su kasance a tare da kai saboda da yawan su da su ake yi bari baki misali um, let's say personal email personal email wanda za ka yi amfanin ka da shi private amfanin ka kamata ya kasance kai kai kadai da kuma wanda ka tabbatar zai a trusted and reliable amma idan ya zama da cewa kana bayar da shi ga kowa da kowa chances a za su iya zai iya zama ya yi leaking out mutane da yawa sun same shi wanda za a ringa ma daga gurare daban-daban wanda ba ma ka san da su ba baka san me a ciki ba and majority mutanen mu yanzu da an turo musu email ko wani abu makamancin wannan da sun bude an ce click here click here they go ahead and click kuma wannan abun is very very wrong ba daidai ba ne ba a harkan cyber usually muna encourage mutum ya fara sanin ma tukun menene aka turo ma before kai duk wani action da ake bukatan ka yi ka fara sanin menene sannan ka san source sa sanin source kuma is basic ba wani dogon technicality ne da shi ba if it is email misali zaka iya duba jikin header ɗinsa inda za ka ga akwai wani guri da ake sawa to so so so or from so so so idan ka taɓa wannan gurin yana da ɗan ƙaramin down hour kana taɓa shi zai buɗe ma details na daga ina wannan email ɗin yake tafiya so tun daga nan mutum yake iya assessing cewa wannan is real ko wannan is fake and when it comes to misali caller ID akwai wasu abubuwa da muke fara kalla kafin ya zama na cewa mutum ya yi ya yi responding to irin na SMS wanda ake shi ne using caller ID kenan hmm. akwai messages din da za ku ga ba a iya replying to them it's one of the key features da yanzu suke suka upgrade tun da da nasu ana iya replying to them but a yanzu da suka realizing cewa bankuna ba a iya musu reply to SMS direct sai suka mai da features din su su haka but bayan nan akwai wani abu da za ku gani senders din usually idan kuka taba su madadin ya zamana misali let me take use of GT bank saboda an yi musu wannan cases da recently ba da iwani sosai sosai idan misali mutum ya clicking akan information akan shi ainihin sender din da ya bude instead of ya ga GT bank addresses da da corporate uh, bodies din su da corporate uh, uh, details din su a'a sai ya ga wata specific phone number wanda take is related to wani mutum shi shi kadai Adamu Ibrahim Sani kenan, wani masani ko mai sharhi akan harkokin sadarwa ta intanet a tattaunawarsa da na Khadija Ibrahim. To madalla, kafin yanzu kun saurari waɗansu 'yan Najeriya da bayanin yadda 'yan damfara suka taɓa tura musu fake alert har ma da receipt. Kun kuma ji wani masani ko mai sharhi akan harkokin sadarwa ta intanet kan matakan kariya. Da yake yau Juma'a, sai ku gyara zama domin sauraron kanin labaran jaridar Aminiya tare da Jamilu Adamu. Edita barka da zuwa? Yawa barka kare. Me jaridar Aminiya ta kunsa ta wannan mako? To babban labarinmu ya duba yadda jihohi da ƙana hukumomi suke korafin rashin kuɗi kuma ake fama da ƙarancin ayyukan raya ƙasa duk da cewa sun karɓi naira tiriliyan takwas da biliyan ɗari takwas da ‘yan kai a cikin shekara biyu. ƙungiyoyi sun soki shugabanni sun nemi a tabbatar da gaskiya da riƙon amana wajen sarrafa irin waɗannan kuɗaɗe kuma aminiya ta gano cewa kuɗin za su iya gina mana asibitocin koyarwa wato teaching hospital guda dubu goma sha shida za su iya mana hanyoyi masu nisan kilomita dubu hudu sai kuma labarinmu na biyu mai ta kanun sai mun biya 'yan bindiga haraji kafin mu girbe amfanin gonarmu in ji mutanen kaduna muna yi wa barayin daji bauta a gonakinsu muna biyan harajin naira dubu saba'in zuwa dubu ɗari ma kaduna ta ce muna ƙoƙarin magance matsalar garkuwa da basarake ya jefa mutanen fafe abuja a cikin firgici an yi garkuwa da likita ai da matar likita an yi garkuwa da matar likita bayan an harbi likitan sannan yan banga sun ce yan bindiga sun ce za su dawo bayan mako biyu mutanen yankin na yunkurin kaura to a kasashen waje mai jirir amina ya takunsa to kasashen waje kuma falasɗinawa ne suke cewa duniya ta wofintar da mu wato mun yi nazari ne da sharhi kan abin da ya faru sannan kotu ta hana trump rahoton kwamitin bincike yayin da kasar Ghana ta rage kuɗin wutar lantarki amma kuma ta ƙara na ruwa. To a dandalin nishaɗi mai jere ta kunsa? To a dandalin nishaɗi sabunta hamayya ce aka samu a tsakanin Abdul Amat da Rarara bayan rasuwar Aminu Yasbono wato daraktan da rasu a makon jiya. To kamar a kowane mako jaridar tana kunshe da shafin al'ajabi a wannan karon mai jere ta kunsa. Al'ajabi kuma wani taure ne aka sayar da shi naira ɗaya ɗaya har naira miliyan bakwai. sai kuma wani jirgin sama da ya fara amfani da manja a maimakon man jirgi da aka saba. sun samu sauƙi. a shafin wasanni fa? A shafin wasanni kuma ɗan wasan nan na da ake kira Garnacho ne ya tayar da ƙura saɓani ke tsakanin Ronaldo da Messi magoya bayan su wato ya ci ƙwallo ne to da ya ci ƙwallo shi ɗan Argentina ne amma sai irin nuna alamar samun nasara da da ke wanda hakan ya jawo mutane suke ta muhawara a kai sannan kuma sai wani dan kwallo da kama da bindiga a jihar Benue so wayannan sa daga cikin labaranmu na wannan mako To ma sauraro da kanin labaran jaridar Aminiya tare da Jamilu Adamu shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu dan abokiyar aiki na na Khadija Ibrahim. Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.